bahaushe na cewa kowa sai rariya ya san za ta fidda ruwa domin kuwa dayo wank matashin da ya siyar da kodarsa kuta Dan siyar waya kirar iphone ya shiga tsakanin rayuwa da mutuwa bayan da ɗayar kodar ta kamu da ciwo sibil da baka kan abin da babu tabbaci ya jefa wani magidanci cikin halin ne yasu bayan da alkali ya ba da umarnin a yi masa bulala ɗaiɗai har tamanin kan zargin matarsa wata zuƙeƙiyar budurwa ta fito ƙarara cikin bainan nasi ta bayyana cewar ita fa ta gaji dan haka sadakinta na hannunta kuma za ta iya ɗaukar nauyin komai matuƙar ta samu wanda ya taya da kuma ƙudurin aure aurenta. Wani bincike da aka gudanar ya nuna cewar aure da aurar da ƙananan yara na halaka 'ya'ya mata akalla 60 a kowace rana. Waɗannan da ma wasu rahotannin na tafata cikin shirin duniyar al'ajabi na wannan lokaci idan kun kasance da ku. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Bilkisu Musa Muhammad sunana da zan jagorantar shirin duniyar al'ajabi na wannan lokaci. Shirin da a bisa sa ke yin faɗi tashi ya kuma nausa lungu da sako a faɗin ƙasar nan. Duka ƙoƙarin shirin na ganin cewar ya zakulo labarai da rahotanni da suka jibi na ban mamaki da ban al'ajabi, ban ta ajibi ban haushi da kuma ban takaici. A tare da ni akwai tallafin hazikan masu rahoto da za ku je su ɗauke da rahotanni ɗaya bayan ɗaya idan kun kasance da mu. Kamar yadda za mu fara da rahoton yadda wani fusataccen ɗaya sheƙe mahaifinsa dalilin naman kaza. matashin mai shekaru 26 a duniya ya shiga hannun 'yan sanda bayan ya kashe mahaifinsa saboda naman kaza matashin ya bayyana wa 'yan sanda cewar ya kashe mahaifin nasa ne bayan mahaifin ya ba wa kaninsa naman kaza mai yawa shi kuma ya bashi kan kaza a matsayin rabansa a cewar matashin mahaifin nasa ya umarce shi da ya yanka wa kaninsa mai shekara bakwai kaza don faranta masa rai bayan ya yanka kazar kanta kawai aka dauka aka bashi hakan ne ya fusata shi ya sa shi sheke mahaifin nasa da take bayani bayan kama matashin kaka kakakin 'yan sandan jihar Ondo, Fumilayo Odunlami ta ce matashin ya bar gida tare da mahaifinsa da nufin zuwa gona a ranar tara ga watan Satumba, amma bai dawo tare da shi ba. Daga bisani aka gano cewar ya aika da mahaifin nasa lahira bayan kai kara hedikwatan 'yan sandan jihar da ke a kore Jami'an tsaro suka duk kufa domin gudanar da bincike. DSP Odunlami ta kara da cewar matashin ya amsa laifin kisan mahaifin nasa kuma za a miƙa shi kotu da zarar an kammala bincike. Sha amma dai komai ɗaki ya samu da taimako sakamakon kofa ne ko da yake idan junan kashi wuri aikare aikin banza yake Allah ka sa mu fi karfin zukatanmu daga rahoton matashin da ya sheke mahaifinsa dalilin naman kaza a jihar ta Ondo har ila yau a jihar jami'an tsaron sun sake yin nasarar damke wasu dodanni biyu da kan yi amfani da kayan dodanni su yi shiga irin ta dodannin su kuma damfari mutane ga ƙarin bayani a rahoton Sani Musa Gamaliya rundunar 'yan sandan najeriya reshir jihar ondo ta yi nasarar da cafke waɗansu dodanni biyu kan yi wa mazauna unguwar milege na karamar hukumar uwa ta jihar fashi an kama dodannin biyu ne wanda ake kiran su da suna sharif oja da kuma muhammad lukman bayan sun yi wa wani matashi mai suna adiyoni muhammad fashin naira dubu ɗari uku da saba'in da wayarsa ta salula jaridar daily trust ta ce mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar mr funni odulami ya tabbatar da akwai lamarin a cewar mr odulami mutanen biyu da ake zargi waɗanda ke gabatar gabatar da kansu a matsayin dodanni, saruran ta matashin mai suna muhammad da suka yi wa fashin sun kuma kwace masa naira dubu ɗari uku da saba'in da kuma wayarsa ta dubu talatin da biyu sai kuma wata rigarsa ta sakawa da suka kwace ta naira dubu biyu da ɗari biyar sun kuma raunata mahaifin wanda suka yi wa fashin mai suna salisu a jayi kafin barin su wurin da lamarin ya faru bayan jami'an tsaro sun gano su daga bisani jami'an rundunar 'yan sandan ta yi nasarar kwato aduna biyu guru da layu da kayan dodanni a hannunsu bayan kama su a cewar kakakin rundunar 'yan sandan za a gurfanar da su a gaban kuliya domin girban abin da suka shuka da zarar an kammala bincike kakakin 'yan sandan ya kara da cewa ana ci gaba da bincike tare da bin sahun waɗansu dodannin daban da suke razana al'umman yankin wanda kuma da zarar an same su za a gurfanar da su a gaban kuliya su ma karshen rahoton kenan sani musa progress radio gombe a nigeria. to da yake ma ai ba sabo bane dan ana iya hada baki da ganmu dan kawai a kayar da tulu ya fashe war haka ai ya an gamu wai mahaukaci ya ji jifa a kasuwa ya ce an gamu daga jihar Ondon sai kuma arewacin Najeriya da rahoton yadda su da baka kan abin da babu tabbaci a kan shi ya jefa wani magidanci cikin halin su bayan da alkalin kotu ya ba da umarnin a masa bulala ɗaya har tamanin ko me ya yi zafi haka Usman Abubakar na tafi da ƙarin bayani a wannan rahoton. Alƙalin kotun ya ba da umarnin a wa wani magidanci bulala guda tamanin a Kaduna. Hakan ya biyo bayan zargin matarsa da ya yi na cewa ta kawo masa cikin shege gidansa. Kotun ta umarci a yi wa magidancin bulalan ne bayan ta ba shi damar ya kawo hujja ko rantsuwa amma ya ƙi. Kotun ta yanke wannan hukuncin ne saboda Yakubu ya musanta cewa shine mahaifin ɗansu na shida da matarsa ta haifa kamar yadda majiyar mu ta rawaito alkalin kotun murtala nasir ya tabbatar da cewa ɗan da aka haifa na yakubu ne nasir ya umurce shi ya ci gaba da ɗaukan ɗawainiyar dukkan yaransa guda shida kamfanin dillancin labaran Najeriya nan ta rawaito cewa a watan Satumba Yakubu ya maka matarsa Maryam Muhammad a kotu yana zargin cewa ta ci amanarsa na aure kuma cikin da take dauke da shi ba nata bane. Nan ta kuma rawaito cewa an bawa wadda ya yi karar zaben yin rantsuwa kan cewa ba shi ne mahaifin ɗan da matar ta haifa ba ko kawo shaida da ke nuna ɗan ba nasa bane amma ya yin hakan. Ma'auratan sun shafe shekaru ashirin da ɗaya suna zaman aure aure kuma Maryam Muhammad ta haifi ɗansu na shida da aka sa wa suna Abdulaziz. Ƙarshen rahoton kenan Usman Abubakar Usmaniya Progress Radio Gombe, Najeriya. Dama ai baki shi ke yanka wuya. kuma zato zunubi ne domin duk girman riga matukar bata da wuya mayafi ce don haka duk wanda ya sayi sabuwar kwarya to dole ne fai sha ruwanta da ɗaci ita ko wata zuƙiyar budurwa ta fito ƙarara cikin bainan nasi ta bayyana cewar ita fa ta gaji da zama haka don haka sadakinta na hannu kuma za ta iya ɗaukar nauyin komai matukar ta samu wanda ya taya da kuma ƙudurin aurenta yazid aliyu dangwari na tafi da cikakken rahoton matar da take tsananin son aure ta fita a titunan tanzania tana neman mijin aure inda take cewa shekaru ba sa a cikin tsarinta a wani bidiyo da aka wallafa a YouTube. an gama ta ɗauke da wani allo mai rubutu a yankin buza da ke birnin dar es salaam na ƙasar tanzania a jikin allon an rubuta cewa ina neman mijin aure da ke tsakanin shekaru ashirin zuwa shekaru saba'in. lokacin da take magana a kafar youtube na tanzania matar ta ce za ta biya sadaki kuma ta yi ikirarin cewa har yanzu ita budurwa ce har ma ta tana da zoben aure za ta biya sadaki har ma ta sayi suturar ranar biki ga angon da zai aure ta muddin yana da mutunci da tsoron allah in ji matar fatarwa da take sanye da rigar aure don neman miji ta ce an tilasta mata ta ɗauki matakin da ta dace saboda kudin kan lokaci ya ƙure mata ba tare da ta yi aure ba don haka ta yanke shawarar sayan sutura aure kan kuɗin tanzania cash biyu daidai da naira biyar da da biyar kuɗin Najeriya. Ta ce tana ƙara tsufa kuma tana buƙatar namiji tare da ita, bata kuma karya doka ba don ta yi hakan, domin tana da ƙarfin gwiwa wannan shawara ce ta kashin kanta kuma babu wanda zai iya yanke mata hukunci ta nana ta cewa tana da kuɗi sosai kuma tana neman mutumin da zai so ta da aure ta ce ba wannan ne farau ba da take bi kan tituna don neman mijin da za ta aura amma har yanzu Allah bai sa ta yi dace ba ƙarshen rahoton kenan yazid aliyu dangwari progress radio gombe nigeria ce ta rayuwa na kusa da kai zane zauna Allah sarki babana baba ne da a yi mini aure na yi girma ne hankali baba a yi mini aure baba a yi mini aure a yi mini aure muna fata za ki dace a wannan karan domin dama da sannu ake yashe ruwan teku da cokali ta ko wata matar aure da ta samu mijin take kuma zaune da shi dagewa ta ta gwangwaje mijin nata da kyautar mota har ta kara da cewar ko da jirgin sama ne ma za ta iya saya masa matukar tana da hali shin yaya zaman nasu yake gudana ne aisha yar fullan yola Wata 'yar Najeriya da ta saya wa mijinta sabuwar mota kirar Mercedes-Benz ta ce za ta iya saya masa jirgin sama idan Allah ya albarkace ta. Matar mai suna Badiola olobomi Mary ta ce mijinta mai kyauta ne amma mutane ba sa ba shi kyaututtuka. A cewar Mary ta kasance tana ta shirye-shiryen faranta wa mijinta rai da babban kyauta tun haihuwar ɗansu na fari. Da take magana da BBC News Yoruba matar ta ce za ta tsayawa mijinta motar ne saboda shi mutum ne mai kyauta. Tun lokacin da na sayi motar na fahimci cewa soyayyar da yake yi min ya ƙaru tun daga lokacin yana ƙara nuna min kulawa ta musamman. Ya kamata mutane su sani cewa idan suka ba mazajen su kyauta daidai yake da ba wa kansu kyauta saboda miji da mata duk abu ɗaya ne. Mary ta shawarci mata da su kasance masu neman na kansu don sayawa kansu motoci a cikin gidajensu. To Balkisu ke ma dai da fatan zaki saya masa kyautar mota ki bashi domin nima na fara tara kudin jirgin sama. Asha Ebi Muhammad Progress Radio Gombe Nigeria. Daɗin zama ne ai. mai sawa a kwana a bayan surkuwa shi ya sa ko da yaushe zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki tunda dai kowa da haɓarsa yake tagumi bahaushe na cewa kowa ya sirariya ya san za ta fidda ruwa domin kuwa daya wang matashin nan da ya sayar da ƙodarsa kuta yanzu haka yana cikin tsakanin rayuwa da mutuwa bayan da ɗayar ƙodar da yake takama da ita ta samu matsala ko a wane cikin yanayi yake abdulaziz abdullahi shine mana dubi kan batun ga kuma rahoton da ya haɗa mana Saurayin mai suna Dayo Wang wanda ya sayar da kodarsa ɗaya don ya sayi wayar salula kirar iphone lokacin da yake shekara sha bakwai ya samu kansa a tsaka mai wuya bayan da ɗaya kodar tasa ta daina aiki matashin ya yi haka ne saboda ba zai iya biyan kuɗin wayar a lokacin ba kuma bayan cire kodar an faɗawa wang cewa zai iya yin rayuwa ta yau da kullum da koda ɗaya amma kusan bayan shekara takwas inda a yanzu yake da shekaru ashirin da hudu ya samu na ƙasa ta dindindin bayan sayar da kodar inda a yanzu yake dogara da na'urar da likita likita ya sanya masa a jiki don ta rika aikin kodar saboda ɗayar da ta rage masa bata aiki. A shekarar 2011 waya kirar iPhone ce babbar wayar salula wadda kamfanin Apple ya kera kuma ta shahara a makarantar su Dayawang da ke Shenzhou a ƙasar China. matashin ya sha alwashin ko ta wani hali sai ya mallaki wayar duk da ya fito ne daga gidan talakawan da ba za su iya saya masa ita ba wannan ne ya sa ya yanke shawarar sayar da kodarsa ɗaya mai lafiya don samun kuɗin da zai iya sayan wayar tare da taimakon wani mai shiga tsakani Wank ya haɗu da wani wanda ya kware wajen kasuwancin sassan jikin ɗan adam ta haramtacciyar hanya hakan ya sa ya amince ya sayar da kodar kan kudin china yuan 22,000 kimanin dala 3,200 daidai da naira miliyan 1,311,232 abu mafi muni shine dangin wan ba su da masaniya game da sayar da kodar sun gano hakan ne a lokacin da matashin ya gaba zai iya ci gaba da ɓoye dalilin rashin lafiyarsa ba tun daga wancan lokaci ne daya wank ya fara kashe mafi yawan lokacinsa a kan gado saboda ya dogara ga na'urar wanke wanke koda dialysis wadda take taimaka masa wajen gudanar da rayuwarsa za a iya cewa waɗansu sukan sa rayuwarsu a cikin haɗari sanadiyar son abin duniya sannan akwai abubuwa da suke jawo aukuwar haɗari a rayuwar mutum amma tabbas wayar tarho irar apple iphone ba ta cikin jerinsu sai dai ko a nan najeriya ma akwai waɗanda suke sayar wayar kuma ta zame musu jan gongon domin mun gani da ido idan ta ɓaci sai dai su zura mata ido wuru-wuru saboda idan aka kai ta gyara kuɗin gyaranta ya kai a sai wata wayar ƙarshen rahoton kenan abdulaziz abdullahi progress radio gombe nigeria Lalle lalle kam iska ta wahalar da mai kayan kara. Yau ina amfanin ka sai da akuya ta dawo kuma tana ci maka danga? Ko da yake sa kai ne wanda ya fi bauta ciwo. Daga can yankin Uttar Pradesh na kasar India kuwa wata mata ce ta garzaya gaban kungiyar mata domin a ceto mata aurenta a daidai lokacin da mijinta ke son rabuwa da ita dalili na rashin wankanta a ko da yaushe. Maryam Hussein aboki ce ta bi diddigin labarin ga kuma rahoton da ta shigo mana da shi. Wani magidanci a kasar India ya bayyana aniyarsa ta ta datse igiyar aurensa da matarsa da suka shekara biyu tare saboda ba ta yin wanka kullum. Bayyana aniyar rabuwa da ita ke da wuya matar mutumin da ke zaune a yankin Ota Pradesh na kasar India ta garziya wajen kungiyar mata ta Aliga Women Protection Cell don neman a ceto mata aurenta da yake barazanar yankewa. Akan haka ne kungiyar ta kira ma'auratan da iyayensu don wayar musu da kai game da lamarin domin samar da mafita ga ma'auratan da ke tare da juna tun a shekarar 2019 harsuna da ɗaɗaya, Jaridar News 18 ta rawaito cewar mai sasanci tsakanin ma'auratan Bobby Bai yana ambato yadda magidancin ya koka game da yadda ya ɗauki tsawon shekaru yana fama da matar tasa saboda ta rika yin wanka a kullum. Ya kuma shaida cewar yadda yake wahala da ita ba ta son yin wanka kullum kamar yadda ya faɗa mata. shi yasa yake roƙo da a raba auren nasu in ji Bobby Bai. Sai dai matar ta nuna cewar bata shirya rabuwa da mijin nata ba, saboda haka ta sa aka roƙe shi ya yi haƙuri amma kuma bata ce komai ba game da matsalarta na rashin yin wanka. Masu shiga tsakanin sun roƙi mijin kan ya jingina batun kashe auren tare da nuna masa matsalar cewar wannan matsalar ta su karama ce wadda za a iya shawo kanta. Kazalika ƙungiyar ta ba wa ma'auratan lokaci don su je su tattauna su shawo kan matsalar tasu tare da sulhu tsakanin tsakaninsu. Ƙarshen rahoton kenan Maryam Hussaini aboki Progress Radio Gombe. Zahiri inda babu ƙasa a nan ake gardamar kokuwa. tabbas idan aka bi sannu-sannu ruwan da ya dafa dankali ya yi laushi to fa shi zai dafa koyi ya yi tauri Allah ya daidaita mana tsakanin ma'aurata to idan muka dawo Najeriya kuwa wani bincike ne aka gudanar da ke nuni da cewar aure da kuma aurar da ƙananan yara yana hallaka akalla 'ya'ya mata 60 a kowace rana ko ta yaya wannan bincike ya gudana kuma a ina aka gudanar da binciken Yusuf Aminu Jikan Malam na tafa da amsar waɗannan tambayoyi da ma ƙarin bayani kan binciken Ƙungiyar Save the Children International ta ce auren wuri yana halaka fiye da yara mata sittin a kowace rana. Ƙungiyar ta bayyana wannan rahoto ne a ranar mata ta duniya inda ta buƙaci a tsirtar da su. A cewar ƙungiyar bisa iyasi a Najeriya ana yi wa mata kashi 44 aure kafin su cika shekaru 18 wanda Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi yin auren wuri a duk faɗin duniya kamar yadda majalimu ta rawaito. Kulle Olawunyi wanda shine manajan sadarwa na ƙungiyar Save the Children ya bayyana cewa da ƙyar a rage yawan auren wuri a Najeriya sakamakon tsaka mai wuya da mata suke rayuwa a ciki a halin yanzu kamar yadda ya bayyana sakamakon rikicin fadace-fadace garkuwa da mutane annoba fatarar da ake rayuwa a ciki a Najeriya mata da dama suna rayuwa cikin tsaka mai wuya wanda yake janyo su kasa karatu ci da sha su shiga cikin rashin tsaro da rashin samun damar amfana da kayan masarufi kamar yadda rahoton halin da matan najeriya suke ciki ya bayyana an kiyasta yadda fiye da mata dubu ashirin da biyu suke rasa rayukansu a duk shekara sanadiyar ciki da aihuwa saboda auren wuri kamar yadda sabon binciken sabdi cindiren ya bayyana a ranar mata ta duniya sakamakon yawan auren wuri da ke faruwa a duniya yammaci da tsakiyar afirka sun bayyana cewa mata 24 ke rasa rayukansu a kullum kudancin asiya suna ganin auren wuri yana zama sanadin mutuwar mata dubu biyu a kowace shekara kenan mutane shida a kowace rana sannan arewacin asiya da pacific suna samun mutuwar mata 650 a shekara sakamakon mutuwar mata biyu a kowace rana duk da dai an yi kokarin dakatar da auren wuri miliyan 80 a shekaru 25 da suka gabata nasarar hakan kafin annobar covid-19 ta barke wanda ya yi sanadin auren wuri da dama saboda rufe makarantu da asibitoci hakan ya janyo fatara ga mutane da dama mata da dama sun fuskanci kalubale a lokacin ƙarshen rahoton kenan yusuf muhammad aminu progress radio gombe a Najeriya. Mhm, In ji mai ciwon haƙori, dama Najeriya kam ai sai ta Allah wai jaka a ɗaki, fatanmu Allah ya kama na ɗauki a cikin wanga lamari.